masu saurari ina mata masu son gyara aurensu da son faranta wa mazajensu, to maza maza ku fito ga nesa ta zo kusa. Domin Hausawa suka ce, idan kana da kyau to ka ƙara da wanka. Duk mai bukata ta tuntuɓi wannan namba kamar hakan. 090 37 28 090 37 domin kasancewa a cikin guruf ɗinmu na WhatsApp mai taken Idan kana da kyau, to ka ƙara da wanka. Za ku samu kayayyaki masu kyau kala-kala a ciki, gami da inganci haɗi da nagarta. To uwa, kada ki bari a baki labari ko kuma in ce, kada ki bari a yi baki. Saboda haka, ku yi maza, ku garzaya wannan guruf mai suna Idan kana da kyau, to ka ƙara da wanka domin kwasar wannan roman. Saboda haka, ‘yar uwa, kada ki bari a baki labari. Mun gode, mun gode, mun gode, sai mun ji ku. Bismillahirrahmanirrahim. Daulat Katun, kashi na uku. Ke dalla ga faracin wawuya wanda bata san abin da take yi ba, banda ke wawuya ce, ai addu'a a bar ce wasu nema suke yi ba su samu ba sai ke da kika samu kike ganin aibinta sha sha sha kawai Allah ya ganar da ke dama na ga kin shigo ne dole na tambaye ki eh ai tunda kika ga na shigo na dawo kenan cikin mamakin irin lafazin da take ba ta amsar tamkar wanda suke gaba gaba da juna ta ce haka ne an yi maki gyaran jikin kenan amma ya ɗan lokaci tun safe sai magariba eh ai ba irin na kowa ba ne na suspicion ne shi yasa muka samu jimawa kuma gobe ma za mu koma saboda gaba ɗaya za a yi min kitso da kunshi abuwa kina nufin iyaka gyaran jiki ne ya ɗau wannan zaman haka daulat ai har gara gobe ma tun da na jikin ambaci abu biyu amma yau kam tun zauna shimanku ne kawai cikin faɗa sai ka ce wata ƙanwata ta ce wai shirme ni gaskiya hajiya ki daina min haka sai ka ce wata karamar yarinya haba mana hajiya kin san dai babu inda zan tsaya abin da ya kai mu shi muka je yi ba shirme ba in kuma kina ganin baki yarda ba sai ki kira wadda kika ce zaki kira zaifi ta karasa magana tare da dage kafafunta kife ta da mari hajiya ta yi cikin fushi da hasala ta ce ke dalwa kiki yayi duniya wallahi wai dan kin kalla ina zuba miki ido kina faɗa min magana san ranki har hakan yasa ki nuna min ina gudun ɓacin ranki ne na ga kina neman ki wuce gona da iri shashasha mara hankali wanda bata san zuru ba ke fa ba uwa ta bace ba kuma ubana ba dafe kuncin ta yi ta fashe da kuka ta ce ai ni ba haka na ce kina tsoro na ba kuma gidan su kulsum da nake zuwa shagon salon muke zama wa wata su muna taya ta aiki tun kafin ma a saka ranar aure na nake son sanar da ke duk baki bani dama na miki bayani ba sai kuma yanzu aikin san dai gyaran jiki muke zuwa kullum sai fada kike min baki tsaya ki ji dalilin fita ta kullum ba sai ki ta wani tambaya ta kamar baki yarda da ni ba zaki rama ni nace zaki rama ni kuma dole na tambaye ki saboda ke kiwo ce wanda Allah ya bani kuma dole na sauke nauyin da Allah ya dora min a kanki kuma ni ba sa ki bacci amma kowace magana sai kina faɗi min abin da kika ga dama duk furucin da ya fito daga bakin ki sai ki ce zaki faɗa min saboda baki da hankali ko shikenan ki yi hakuri amma ni bana son ya zan rinka yi miki magana ba tana kaiwa na ce miki ta bar mata gurin alhaji ne ya shigo ya samu ya zauna sautin kukan daulat ya jiyo a ɗaki. Kallon Hajiya ya ce, mai ya samu yarinyar nan take kuka. Marin ta yi wai Daula ta ɗauke ni tamkar yayarta wanda za ta saka a gaba tana faɗa, ina faɗa, ita ba isa a ce za ta faɗa mata gaskiya ba, sai dai ta hau sai dai ta hau kamar jira take shine ta bani haushi na marita haba maman daunat amma iya kamata a riƙa hakuri akan komai aikin san dai yarinya ce kin ga babu hankali wata magana dole sai an yi hakuri ana nusar da ita mai kyau da mara kyau mai kyau da mara kyau a wannan shekarun nata shikenan shi yasa kuwa take abin da ta ga dama matar da ake shirin aurar da ita zuwa gidan wani idan tana yi mana mu muna haƙuri idan ta yi ma wani wallahi ba zai haƙura ba haka ne addu'ar dai ita ce wadda kika saba ita zaki ci gaba da yi Allah ya shirye ta ya ganar da ita amin ki je ki ba ta hakuri kin san dai halin ta yanzu sai ta kwana tana wannan kukan ni ba dai ni ba sai dai ku kai tunda kai kaga zaka iya idan na ba ta hakuri ashe ma na so ta ci gaba da yi min abin da ta ga dama bai kuma cewa komai ba shi kansa ya san hakan da ya ce mata bai dace ba washe gari kamar yadda suka shirya haka suka yi misalin karfe biyu ana gama mata gyaran jiki suka nufi gidan Alhaji Balarabe mai dingishin kuɗi suna isa suka suka iske babu kowa falon cire hijabinsa suka yi kulsum ta ce kiya na ci shiru ne ko babu kowa ne gidan ki ji min shirme da babu kowa ai da mai gadi zai sanar da mu ko kuma ki tashi ki je ciki ki bincika mana Allah ko ko kuma na kira bobo ya turo min nambar shi ko ya kira shi kiran bobo ta ya turo mata musu namban mai ɗingishin kuɗi yana turawa kuwa ta danna kira bai ɗauka ba har ta katse saboda ba kowane namba yake dagawa ba bubu ta kuma kira ta sanar da shi bai ɗauka ba suna nan zaune kira ya shirgo wayan kulsum ɗagawa ta yi bayan sun gaisa ya ce ya fita amma yana kusa da layin yanzu zai su nan take tana faɗi ma daular ta ce to yanzu abin yi tashi mu shiga wanka kafin ya su ko gaskiya kam tashi mu je Rum din alhaji suka shiga cire kayansu suka yi har za su shiga toilet daura ta ce kin san me kawa a'a sai kin faɗa kin ga irin waɗannan alhazawan ba su son su ga wanda suke harka da su a ce suna fani da juna kin ga ke ki shiga ɗayan toilet ɗin gudun kar shigo ya iske mu muna mu juna wankan mu mu samu matsala ko kuwa gaskiya kin yi tunani mai kyau kawa bari na shiga wancan ɗakin fita ta yi ita kuma ta shiga toilet ɗin alhaji yana fito faɗowa toilet ɗin ya kalla kan kujerun da ke falon ya ga jakar su da hijabin su murmushin jin daɗi yayi saboda yau zai kuma kwasar kara kai tsaye ɗakin shi ya shiga yana cire babbar riga shi ya jiyo ƙarar ruwa a toilet din shi shi ma cire kayan shi yayi fana toilet din idanun ta rufe ta sakarwa kanta ruwa tana tsaye sai shafar jikinta take da sabulu tsayawa yana karewa halittar mazaunin ta ido take yawun shi ya sauka takawa yake a hankali har ya isa inda take rungumar ta ya shiga shafa ko ina jikinta yana ta mammatsawa jiwa ta yi suka fuskanci juna idanun ƙyar a kan shi murmushi ta yi mishi shi ma murmushin ya yi mata ya ce kun min ba zata fa ko eh mana ai ban san za ku zo ba da ba zan fita ba sai na jira ku kar ka damu yanzu ai ga mu sai yi harka haka ne don na ji ku dukkin Ai kuwa kana ɗora hannunka a kaina na ji wani shauƙi ya lullube ni. Kin iya kalamai masu daɗi. Har na fara jin wani abu a jikina. Mu yi sauri mu gama don na gama matsuwa. Bai jira cewar ta baya saka bakin shi a nata Cike da wuke ta suka fito babu komai a jikin su suka zube kan gado. Gyara ta yi sosai yadda zai ji daɗin harka. Turo ƙofar Kusum ta yi ita ma da fada kan gado suka shiga harka. Falo suka fito Daulat ne zaune kan ni na rasa me sirrin Kullum sai na ji kuna ƙara haske da kyau. Ƙara shigewa ta yi ta ce, kai ma haka yi, ni fa dama nan zan tare kullum mu kasance tare. Bakinta na shafa wanda yake fitar da magana a hankali cike da jan hankali ya ce ham kin san mene ma ko da yake bari dai zan faɗa ma bobo sai ya sanar da ku na ji an ce za ki yi aure ko nan take ta bata fuska ta ce auren dole ba yan dariya ya ce nokar ki fushi kin ci idan kina so ma har gidanki sai na zo na same ki fari ta yi da ido kana ta yi murmushi tare da yi mishi kisa baki ta ce kai da ka gama min komai kuwa alhaji amma baka ganin hakan akwai matsala wata matsala ke kam in dai har za ki kiyaye shafke bakin shi ta ta shiga kisin nashi kamar ba gobe dan abu ya dawo sabo suka shiga wani aikin sai juye suke a tsakiyar falon biyar daidai alhaji ya sallame su suka nufi gida washe gari ta kama ranar da za a yi daurin aure saboda alhaji baya son bidiyoyi shi sa aka haɗe komai aka daura aure da yamma likis alhaji yasa aka kira mishi daulan ya yi mata nasiha iya nasiha haka ma hajiya suna yin sallar magariba kuwa motoci ne suka fara fakin layin su cikin motocin babu karama tun daga nan yan uwanta suka fara yan makankanu saboda babu wanda ya tsammanin haka shirya amarya amarya aka yi kasancewar masu ɗaukar amarya sun san gidan kai tsaye suka nufa kulsum ita ce kan gaba akan komai domin mukullin gida ma abokin ango ita ya dankawa lokacin da suka shiga layin sai da ta sha jinin jikinta saboda bata yi tsammanin a cikin layin akwai gida irin na almajirai ba saboda kaf layin gidaje ne wanda yana wani wancan wancan yana wani wancan wani dan kariran gida suka ga motocin sun dakata suna yin hon budewa aka yi suka fara shiga motar amarya ita ce kan gaba sai motar da take binta da ta ango sai ta sauran yan uwan alhaji da na hajiya suna yin fakin suka fito wata gwaggwanta yadda ta fito da ita tana rike da hannunta har suka isa kulsum bakinta ya gagara rufewa saboda tsabar mamaki dama wannan mutumin haka yake da kuɗi kenan ba almajiri ba ne tab inda aka nuna musu shine ɗakin suka shiga a bakin gado aka yi mata masauki ciki kuwa har da ango inda yayar alhaji ta saka su gaba ta shiga yi musu nasiha iri-iri haka ta yi ta musu nasiha ta ɗauki lokaci mai tsayi kafin daga karshe ta rufe da addu'a suka yi musu sallama suka fito kulsum kaɗai aka bari da wata ƙawar daular da ke a bayan layin su su sai kuma fahima ƙawar kulsum bayan mutane sun tafi an ya tashi ya fita ya ce zai dawo zuwa anjima kafin dawar su kuwa suka fito da amarya falo suka zauna suna ta tsokanar ta fahima ta ce wai amarya ba za ki buɗe fuskar ki bane an gode baya nan Atu ba ta labari dai na ga yau wata kunya take ji da shi in ji Kulsum. Hmm, dole ta yi kunya mana. Ai dole kowa idan ya taka wannan matsayin dole ne ya ji kunya sabuwar rayuwa zaka fara wanda baka san wace irin bace cewar Safiya kawar Daulat Kulsum ta ce hmm munafurci ne kawai zama zama ki bude fuskar ki malama babu kowa sai mu anan daga fuskar ta yi kyau babu wani babu wani kwalliya a fuskar ta lifaya ce jikinta yalo da wasu flower red a jiki a tamfar jikinta kuma shi ma yalo ne da kwalliyar red sai takalmin tare da sai agogon hannun tamarin ta yi kyau babu ƙarya dama kuma kyakkyawar ce sai dai rashin hali ko kefa cewar fahima safiya ta kalli dole ta ce dole ina miki fatan alkhairi ni zan wuce saboda kar baban mu ya dawo ba dan ya san bikin ki bane ma ba zai bar ba ki yi hakuri Allah ya bada zaman lafiya da hakuri amin na gode safiya babu komai ki gaida mama za ta je insha Allah sai wani lokacin idan zan zo zan faɗa miki to na gode sai na je ki tana fita fahima ta matso tana shafa wuyanta ta ce kan bala'i baby kin ga wani arnin kyau da kika yi wallahi yau da a ce ba gidan mijinki maka kawo ki ba sai na maida mugun yawo yar iska Allah ya shirye ki wallahi yau dai nayi ma kowa kwalili ta fada tana ma kulsum gwalo kulsum ta da ce fuska ta ce zaki sani kama ni kike magwala ko dadin abin mu muka kwashiro mu kafin shi dariya daula ce da ce naji dai yau sai ku kwashi jarabar ku kuku biyu Fahima sauri take ta ce kut muni jarababbun rabu da ita wallahi ki ce ki kule yanzu mu yi maki tas in ya so duk abin da zai faru sai dai ya faru a yi hakuri ba za a yi haka ba na san rashin mutuncin ku tas yanzu ku dan gyara min wurin mana kafin su shigo ta fara tare da miƙe kafa wai ke baki yi mamakin ganin gidan nan naki ba na ji ko tambaya baki yi ba in ji kulsum hmm, wallahi ni na rasa abin da zan ce ne shi yasa Raima mata ce can ni dai ina tantama da mutumin nan gaskiya hmm kike yi ko nake yi Allah dai ya sa mu dace yanzu dai ku yi aikin in ya so kuma me za mu gani migewa suka yi suka gyara gidan tas suka sake turaren wuta nan take ɗau kamshi suna gama suka dawo falon kwance suka same ta idanun ta rufe lufari ta ɗan janye ta saman ƙirjinta hannu kulsum ta saka ban san rashin mutunci fa yau da na ce kwalili ehe nan gani nan bari ta karasa faɗa tana tashi a zaune zaki sani tashi mu shiga ki kuma shan maganin matan nan saboda tsaro cewar kulsum nigewa ta yi suka nufi cin ɗakinta wani magani mai ƙwaya suka bata ta sha da kuma wani haɗi na hausa duka ta shanye su das nan take ta fara zuba kallon kulsum ta ta ce ke wannan wani irin magani ne kuka bani na ji har na fara zuba haka faima ta dariya suka tafa da kulsum ta ce harin da mama take bani kenan idan za a yi babbar harka saboda wannan har matsi yake yi wallahi ni na san ko ya shiga ba zai tantance ke din budurwa bacci ba ko bazawara dole ta taɓe baki alamun kosawa ta ce gaskiya ko za a iya samun matsala kuwa dan yanzu walla a hannu nake kulsum ta fita ta rufe kofar falo yadda ko an zo sai an baka tukun zasu su bude ta dawo kan kangara ta suna ta kalli donald wanda tuni idanunta sun canta saboda shawa ta ce bari mu dan yi miki sabis saboda kafin ya zo kin rage saboda kar ya ga tsakewarki idan kun zo harka ko kuwa fahima gaskiya kam haka ne kuma to ya kika gani kin yi shiru kina zazzare ido ku wai ba ku tunanin wai wani ya shigo ne mana haka ina waye ya faɗa miki za su dawo yanzu yanzu fa bakwai ta yi ai na san akalla sai sun kusa kai sha ɗayan dare kafin su shigo kin ga idan baki da bukata mu muna da ita tana gama faɗar haka ta miƙe ta nufi inda fahimta take zaune kan cinyar Fahima ta wata shirya mata dan kwalin kanta da fara kisan nata tuni suka yi nisa gaba ɗaya hankalin dole ta tashi saboda a gabanta suke komai gaba ɗaya babu kaya a cikin kowace tana gudun kar ta amince kuma a samu matsala gashi kuma a cikin ɗakin tana aure ita ma ta ce su fita amma kuma kamar za su ji haushi duk cikin ranta take maganar banda lasar lips babu abin da take yi tana mammatse kafarta saboda yadda gaba daya zikar jikinta take wani irin tashi sai ihu suke ita kuma ta tashi ta fita falo ta zauna amma gaba daya numfashinta numfashin da suke yi hannunta ta sa ta shoshe kunnenta amma hankalinta sun ya gagara kwanciya kallon falon ta ga mai ta kofar falon ta kalla ta ga a rufe yake yin ta sassauke nan take ta cire kayan jikinta daga ita sai bra da fan ɗakin ta nufa tana shiga ta cire na ta fan sai jin ta suka yi akan su ta shiga kisan nata fahimta ta ce cikin ranta lallai yau dole da ƙarfin ta take yi saboda yadda take yi mata ita kanta sai da abin ya so ba da tsoro amma da ta nuna cewa ta sha magani sai ta manta ita ma ta kama nata ta shiga sha haka suka yi ta yi har suka gama suka shiga wanka tare suna fitowa ko kulsum ta kalli daular ta ce ni fa dina ya ɓaci da yawa sai kin bani wani na canja ni ma haka yi cewar fahima to ta ce ta nufi inda ta ga akwatuna ta ciro musu ta miƙa musu suka sanya ita kuma ta canja kayan jikin ta sannan ta shafa yar foda suka gyara kan gadon kai baka ce an yi wani abin ba kan suka fito falo suna zama ko aka kwankwasa kofar falo Laila tana jin haka ta ja mayafinta ta rufe fuskarta Fahima ce ta bude ta yi musu sannu da zuwa suka ƙara so tare Laila kanta a ƙasa sai wasa take da zoben hannunta ɗaya daga cikin abokan ango ya fara bude musu da addu'a amarya tun da muka shigo baki yi magana ba ki dago kai maki ga angon naki in ji Kamal ɗaya daga cikin abokan ango Fahima ta ce ai ba ku saya bakin amarya ba shi yasa kuka kasa jin bakin ta. Khalil ya ce ai kuwa mun jima da sayan bakin amarya idan kuma ba haka ba mu ma sai ku saya bakin angon mu. Ko a tarihi ban taba jin an sai bakin ango ba. Dama na amarya ake saya idan ba haka ba sai mu tattara amaryar mu mu koma da ita kaga shikenan in ji Kulsum. Gaba ɗayan su suka saka dariya. Kamal ya ce to shikenan ba za a yi haka ba. Yanzu nawa za a sayan mana da wasa muke maku. Amarya kuma abin da ya fi saya an riga da an yi. Sai dai mu ce Allah ya ba su zaman lafiya. Ya sa kuma ta shigo gidan mijinta a sa'a gaba ɗaya suka ce amin haka suka yi sallama kowace da abin da take sakawa a ranta saboda kyau irin na hashim kamal ne suka ɗauki su domin su sauke su a gida fahimma gidan su suka wuce idan ta kwana da safe sai ta wuce gida yana raka sai ya dawo ya rufe ko ina inda ya bar ta nan ya same ta fuskar ta ƙasa sai wasa take da auroran da ke hannunta ta masu sauraro za mu dakata a nasi sai mu kara haɗuwa da ku a cikin shirin na gaba domin jin yadda za ta ko'ina in na je kai za na nuna ashi na so